tara watan ramadan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda sai daidai da sha biyar ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake haɗa mu masallaci mai albarka da ke nan tawon hawaii cikin garin sulaja karamar hukumar sulaja a jihar lagos najeriya domin daura da gani muka tsaya a karatun tafsiri da muke muna cikin suna ta bakwai suna ta wata ara ta talatin da tara a tsarin saukar alkur'ani karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta gari da biyu yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta gari da uku kawai gabanin nan akwai ɗan tambayoyi da ya kamata mu amsa Allah ya taimake mu sa mu dace Allah ce assalamu alaikum malam Allah ya kara mana ka albarka wa alaikum salam wa rahmatullah amin tare da zaka insha Allah da kamun ma gaba daya sai tambaya ta shine menene hukuncin wanda yake azumi kuma yana jin kiɗa kuma menene hukuncin wanda yake azumi kuma yana zuwa gidan rawa kuma shi ma yana yin rawa <laughs> an gane ku to a irin waɗannan matsaloli wasu abubuwa ne guda biyu mabambanta ɗaya ɗa'a ga Allah ɗaya kuma saban Allah to shi saban Allah iri biyu ne akwai wanda yana da tasiri a ibadar da mutum yake yi akwai kuma wanda ba shi da tasiri a wannan ibadar amma zunubin wancan ina ina fatan mun gane mm. to jin kiɗa ko yin rawa ko yin kiɗa ɗin ba su da alaka da azumi a azumi a wajen ɓata shi a ce sun ɓata azumin ya lalace a wata ɗa'a ce mai zaman kanta wancan sabon kuma da suke sabo ne mai zaman kansa illa yin kiɗa ɗin ko jin kiɗa ɗin ko yin rawa ɗin ko kallon rawa ɗin to ina kuma da mummunan tasiri akan mai azumi akan azumin nasa ba zai samu cikakken ladan da ake samu na azumi ba kamar yadda fa'idar da ta sa aka shar'anta yin azumin ya sayar da ita الله سبحانه وتعالى يا شرع الزين أذنين أقامك الأوحد يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون hikimar da ta sa Allah ya sharanta azumi saboda mutane su samu takawa abin da yake cewa kuma takawa bin dokokin Allah sau da kafa to in zaka bi dokar Allah sau da kafa ba za ka ji kiɗa ba in zaka bi dokar Allah sau da kafa ba za ka ba za ka yi rawa ba ba za ka je ka kalli rawa ba kai ba mace bane mace ita ma mijinta saboda zuciya tana da wani abu to shara sai ta tattale irin waɗannan abubuwan amma ka je kana kallo ko ana yi ko abin da ya kama da haka ba matar ka ba ko da kuma yan uwan ka ne maza suke yi to wannan ya sarayar da hikimar da ta sa aka sharanta arziki bal Allah da ya tashi yaban bayansa na kwarai ibadul rahman da Allah ya faɗa sura ta 25 suratul furqan ai daga cikin sifofin na sai ce wa'i za mu rubin lagoyi wa'i za mu rubin lagoyi wa'i za mu rubin lagoyi marujuwa ma wa'ala rama na ta kake ka ɗauko ayoyin gaba ɗaya to ɗauko su mu gani وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا سجدا وقياما نعم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الذين zai da ƙarya wani za mu da lagun kuma sun yi wurin da ake wanki ake wasa ake shirme ake shirbici ake shashanci mazu kirama sai su wuce cikin mutunci da kamun kai ba don hanya ta biyo da su ba da ba za su fita wannan da da wata hanya ma da za su kewaye ba nan da su biyo ba da sun kewaye saboda me kada su ji wannan abin da Allah baya kasance to yake kana azumi kana da takawa ko ya sa maka takawa kuma za ka je kana jin ko za ka tafi wajen kallon rawa ko wajen yin rawa ɗin daga baya to saboda haka waɗannan abubuwa ne da suna sarayarwa da mutum fa'idar da ta sa aka ce a yi azumi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin irin wannan yake ruwaya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah yake wanda azuminsa bai hana shi maganganun ƙarya ba da maganganun batsa da farfasa da sauransu ban da buƙatar barin cin karshensu ba shi da komai a azumin sai yunwa da kishirwa to yaushe mutum zai yana kaɗa kaɗa ko yana jin kaɗa kaɗa ko yana kalle kalle yare kuma yana yare kuma yana aji to amma azumin yana nan sai dai kamar yadda bayani ya gabata a baya ba zai samu cikakken ladan da ake samu in an yi azumi babu waɗannan abubuwan ba sannan kuma ba zai samu fa'idar da ta sake yin azumin ba yanzu ke da shi abin da yake yin azumi kawai ya sauke nauyin da yake kansa Allah za kuna gane ya sauke ne ya sauke nauyin kawai da yake kansa amma ran kiyama ina zafe ya shiga aljanna ta kofar rayyan to babu shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a gidan aljanna ko wata kofa ana tare ta arbayya la yadkhulul jannata minha ko minhu illa as-sa'imun ba mai shiga aljanna daga wannan kofar sai masu azumi ta duka muna yin azumi waɗanda manzo Allah su sanar yake ga su ma suna azumi sai yace amma ba mai shiga aljanna sai masu azumi <laughs> ma'ana ko dan suna suna azumi amma yawa kawai suke da kishirwa A fahimta to ta ya kake gane irin waɗannan abubuwan shi ga mutum yunwa ita da shirwa. shi ne ya cika azuminsa da maganganun karya da kalle banza da shirme da shirbici wannan ɗan adam da kuka gan shi ba komai ba ne face lokaci wallahi ɗan adam sakan ɗaya wuce a rayuwarsa bai more shi ba ya asara sakan ɗaya ya wuce baka more shi a aikin alheri ba ko na aiki da zai amfani ka a rayuwarka ta duniya kuma positively saboda wani zai fi aiki kiɗan yana jin daɗi ya amfane shi to wannan ba wani abu ba ne allah ya gaya mana irin wannan masu shan giya ma suna jin daɗi allah ya ce min samaratin nakhil wal a'lam تتخذون منه ذكرا وإنثى أحسن مثلا يا جماعة رمعيك يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نعم وإثمهما أكبر من نفعهما بارك الله adalci na musulunci Allah da ya magana giya bin haramta giya ba kai tsaye lokacin guda sai ce daga 'ya'yan itatuwar dabino da na inabi kuna rikar wani arziki ko abin maye wa rizkan hasana da wani arziki mai kyau wato a giya ana samun kuɗi masu kyau da nasin alƙur'ani amma kuma kuɗi ne masu kyau ba masu kyau ba ne. wato abin da ɗabi'ar ɗan adam take kamar yanzu ne muna da wannan ɗabi'a ya zama wani babba a gwamnati ya zama babba a siyasa kawai sai a ga abin da ba a tunanin nan da shekara ɗari in Allah ya bai shi zai fi ƙarfin wannan abin sai a ga kwana ɗaya kwana biyu ya fi ƙarfin sa ya yi babbar kamfata ya je bakin lalita Allah ya sa kuna ganewa to ai wannan da yake sha da shi albarkacin ofis ko hasken makaranta ba sunan sa ba kenan to shi albarkacin ofis ne hasken makaranta ne duk albarkar da za ta sa mutum ya ce wayo Allah gobe kiyama ko hasken makarantar da zai sa ce wayo Allah gobe kiyama da Allah albarka ce ko hasken ne ko ko tsiya ce ko ko a duhu ne kaga tsiya ce da duhu amma ka ake faɗa Allah ya yi amfani da usulobi inda mutane suke ganin abu da shi sa sai faɗa ba sauran ana ganin abu ne mai kyau amma ba shi da kyau to da haka da ya koma wannan a sura ta sha shida ta nahl sura ta malkiya da ya koma sura madaniya sai ta wani aluna ka anil hamdu suna tambayar ka game da biya da caca sai ta kulfi da ma kabiru ka ce akwai zalimi babba a cikinsu. amma wa manafi'u linnas kuma akwai abin amfani ɗan kaɗan ga mutane a cikin harkar giya a cikin tata akwai amfani ga mutane wani amfani mutane suke samu dalilin giya wani yana sayarwa ya samu kuɗi wani yana sha yi tambele wannan ɗan abin ɗin wani sha zai yi saboda ina so ya ci mutuncin wani da ya fita daga hayyacinsa to in ya ci mutuncin nasu shi bukatar sa ta biya ya ji daɗi amma daidai ne to da haka Allah sai ce wa ismuhuma akbaru min nafihima amma zanubin su fi girma akan amfanin nasu to wannan sai nuna cewa amfanin da yake cikin su na dodorudo ne tunda in aka ce wannan munin nasa ya fi akan amfanin da zaka samu to menene amfanin ka aikata aikin da zunubin da zaka ya fi girma akan ladan da zaka samu ba sai ka hakura ba tunda ko wani aikin da zaka ka samu lada tsagwaran sa tsabar sa zallan sa so to da haka ainihin wato a takaice maganar mutum yana azumi ina rawa ko yana jin ko yana kallon rawa ko yana yin rawa wannan ya sunce hikimar da duk za ka shara kai na kuma ba zai samu fa'ida da amfanin da aka shar'anta azumin saboda shi ba kuma a lokaci guda ya yi wa azumin naka rauni ya la'anta shi da yawa ya yi masa damiji allah ya sauri na to allah amma sai mu tafi karatun da Allah subhanahu wa ta'ala yi da kuma wata gada da ya sanya tsakanin kiristoshin da suka gabata da kirista mafi girma a cikin alkur'ani in ban da kirka annabi su da aka ɗauki sura guda ake bayani a kai wannan kirkar ita ce kirista mafi tsayi in ban da annabi yusuf alaihi salam ita ce kirkar annabi musa alaihi salam da shi da dan uwansa annabi harun da kuma mutanen sa na bani da kuma kirtawa mutanen fir'auna da aka aika shi zuwa gare su Allah subhanahu wata'ala yake kuma ba amsa min ba'dihi Musa bi ayatina sannan muka tura muka aika Musa a bayan su bayan waɗannan manzanni da suka gabata da ayoyin mu ila fir'auna wa malai zuwa fir'auna da mashawartansa manya-manyan mutanensa farbala modiha sai suka yi zalunci da ayoyin annabi musa ya musu da ayoyin da ba su imani da suka yi Allah ya ce fanzur kai makana asibar da musulmi to duba ka ga ya karshen mabarata ya kasance shin ƙarshen su ya yi kyau ma'ana da yi kyau ba ka da ya faru to shi ne za a fara labarta mana ga abin da ya faru ga abin da ya faru aka yi kaza aka yi kaza Allah ya ce wa qala musa ya alamin lallai ni jakada ne manzo ne daga ubangijin talakai haqiqun tabbas wajibi ne ala akan Allah aqula ala Allah illa al-haq shi a kan faɗi komai akan Allah sai gaskiya da aka yi zuwa wata wata qira'a haqiqun alayya in kana wani haqiqun alayya wannan tabbas ne a kaina wajibi ne a kaina Allah aqula ala Allah illa al-haq kan faɗi komai game da Allah sai gaskiya zai ita kun da bayyanatin rabbi rabbikum hakika na zo muku da hujja daga wajen ubangijinku fa arsil ma'iya bani isra'il dan haka ka saki bani isra'il tare da bautar da su da kake ka daina azabtar da su da kake ka yanka yayin su maza da kake ka rayar da mata da kake ka duk abin da ake musu na ba daidai ba ka Allah ya aiko da gaya maka ka daina waɗannan abubuwan ka sa ka kyala bari isra'il su bi ni ka bauta wa allah shi kadai to yadda ya zo da da hujja duk da za ka yi abin ka samu hujja kana da da karfin ka fike ta ka allah allah kake ma da da yanzu allah ya sa kuna gani. amma duk aikin da kai ka da hujja to kowa ya kai an ka ba ku ce ya kuna da wannan magana to da ka gabanin kai aiki da nemi hujjar aiki a waɗanda sai sun yi aiki kuma su tafi neman hujjar ba za ka samu ba za ka kuka ga shekara kaza tun muna yara ake rohiri a ƙasar nan amma har yanzu babu hujjar yi har yanzu akwai shekarar ma da aka ce wanda ya ce da kai ka ba da hujja kafin ya zama da mabaki ka kwanci ko bakin sa ku ji farmaki duka duka hujja a fadin fada tana maganin magani kuma tana bayyana da gaskiya da aka yi kai mutum ya ce a yi fada ba shi da gaskiya ne ya gaba zai ta nasara ba da aka ce a yi a yi gorin kunya a yi warwa ya ji abin da ya ci gaba da yaga waɗanda suka ci suka ci suka ce waɗanda kuma suka yi tsayuwar gwamnati da shi tsayuwar gwamnati mai gaskiya mai hujja shine yake dole faɗa a faɗa ka ba shi hujja ibada abinda ya kamata duk masu tattauna su fahimta a kan addini abu ɗaya shi addinin ba na ɓangaren ɗaya ba ne ba na ɓangaren biyu ba addinin nawa ne na Allah ne addinin na Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya saukar da addini addini na ta ne kuma shi ya saukar da yadda za a yi shi to tun da ya saukar da yadda za a yi shi ya kamata A ai irin haka amurka da za ka babu ba ba abinci ba abin nan ka nemi hujja gabanin kai aiki dan haka Allah subhanahu wataala ya baka space a rayuwarka ta tazara gabanin a fara rubuta maka lada ko zunubi sai ka ba lada to wannan jinkirin da aka yi maka da ka samu hujjojin yin ibada da za ka yi kun fahimta to idan ba ka samu ba a wannan lokacin sai kuma ta je kai ibada to ka samu matsala za ka dole ka tattara hujja ga ibada da za ka yi in ka tattara hujja ga ibada da za ka yi za ka yi daga kwanu gwiwa ina ta ne ka kace yaga hujja to annabi Musa ya zo da hujja kenan ya zo da abin da za a yi tattauna da shi kuma an sallama masa a miƙa masa a miƙa wuya a yanzu da abin da ya zo da shi to ne rawun da yake da shi

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه النبي موسى سيجي فلن سندلك sandan nan da Allah ya gaya musu a sura ta ashirin sura ta ta yake muku an ya fa وأن جعفر وما تلك بيمينك وما تلك بيمينك يا koma gida misra a kan hanya dare ya yi musu shi da iyalinsu kuma an yi ruwa gari da sanyi ga duhu kuma suna cikin dokan daji can sai an yi wani haske a wani wuri kamar wurin da mutane sai ke da yaron su tsaya su ji ranar bari ne wajen wancan wuta da samu mana ɗan abin da za mu hura mu ga haske kuma mu ɗan tsima mu jiki da ya je sai aka kira shi a daura da hakan shani da ubangijin ka kaza kaza kaza to a tattauna da aka yi da shi me kuma wannan a da sai ne sanda ce wanda nake dogarawa kuma idan na je wajen kiwo na kan bugo wa dabbobi na ganyaye da ita sai Allah ce alke a jefar da ita ina jefar da sandar fa idan ya hayyatun tasa sai ga ta sanar kasan mutum tana yau sanda ya dade da nazara hannunsa shekara goma ina ta mai ta da san mai take tare da shi ba ya kawai dauka sanda ne kawai da kiwo ina jefar da ita ta mun maciji tana yawo fa yi fi na san musa sai tsoro ya kama shi قلنا لا تخف آه منين قال خذها ولا تخف Allah sai ya ga Annabi Musa ɗauki sanda karka yi tsoro tanzilu hasirat harula za mu mayar da ita sirar da ta farko inda take da farko da haka yana haka ne ne ka an kan wajen kan mashijin kawai sai ta koma sanda sai za mu sai da sanda to wannan sandar ita ce aya ta farko da annabi Musa ya zo da ita wajen Fir'auna saboda haka da in kadin nan fa alqa asahu fa idaniya tu'banu mubin sai jefar da sandarsa sai ga shi ta zama kubarci kashi sanda ce sun ganta gata a hannunsa amma ya jefar da sabon miki to wannan aya guda ɗaya kenan to sai aya da biyu wannan za a yi da mu sai ya daga hambatarsa sai ya sa hannunsa sai ya ce wasu malamai suka ce a cikin wuyar rigar ka ya sa hannunsa sai ya ce sai ga shi kawai yana haske kamar an kunna fitila ko hannu ya za a yi hannunsa ita ce shi sai ga shi ta ina kyankyani ga wanda suke gani mana kamar ina harka musu suna ganin wannan suka ce wannan suka ce قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون نعم قال الملأ من قوم فرعون من يمتعني لك متعني فرعون مو وين فاتحك wanda aka ce ba a mugun sarki sai mugun mafari sai suka ce inna haza da tashirin ali Lallai wannan ne sihiri ne ne sihirin mamata ne wa ya san sihirin da an yukhrijakum min ardikum ina so ne fitar da ku daga garinku abin nufi, so yake samu shugabanci kamar idan Allah ya ba mu aran rayuwa za mu zo mu gani a cikin sura ta goma surar yunus قالوا أجلسنا لتخرجنا من لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض فما نحن لكم بمؤمنين kunzu don karkatar da mu gabaran abin da iyayenmu suke kai masa mu daina bauta abin da muke bauta ku zama to ku ne manya a gari ku zama to kuna da girma a ban kasa ku ne shugabanni to ba za mu imani da ku ba sai suka ci to wannan a abin nan a nan wurin shi ne. الله سبحانه وتعالى الذي فلا عرش إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون da haka sai fir'aun ya ce ta wanda umarni يدعى bayarwa me za a yi da ke قالوا أرجه وأخاه وأخاه wa akahu da dan uwan nasa wa arkaji madain hashirin ka aika masu gayya a cikin ƙasa a mai a manyan garuruwa manyan birane ya tuka da bi kulli sahirin alim a zo maka da duk wani mai sihiri masanin sihiri daga manyan biranen ka na ƙasar nan gaba ɗaya an da lokacin akwai manya-manyan birane dubu goma sha biyu kamar jihar Niger to ina da haka da guda dubu goma sha ƙananan hukumomi an ce dubu ɗari da ashirin to wannan kuma abin mai an gani amma dai kone ne ne allah da kansa ya fi fantashiya ya ba shi mulki kuma sarki yana da fari kuma ya yi ɗaukawa ban ƙasa ban allah sai da ya bi shi ya ɗaɗa shi ne wa inna hukana alil min al musulmi ce duk wani makarnaci firawun da ya jagora ina sama da shi da da haka yanzu zai inda mutum ya kai da dagawa da wani da ce wani kamar firawun an gane to saboda haka ainihin sun suka zai in aika a gayyato masu jihiri daga ko'ina kuma masana to da ka kowane gari ya ka ya ka yi manyan masu jihirin gari sun yi ya faru yana da rada ne yake ko in kunna na hannun galibi in mun zamanto mu ne masu galaba mu muka samu rinjaye da aka yi zuwa wata ruwaya a inna lana na ajiran shin dai muna da lada in kunna na hannun galibi in mun kasance mu ne masu samun nasara kala na an fir'aun ne ce eh kuna da lada wa inna kun da minal muqarrabin kuma a wannan lokacin kun zamanto cikin makusanta kamar yadda yazo a can a shu'ara wa innakum wato in kun samu wannan nasara to wannan rubutar riwaya din ko wannan qira'a din ko wannan aya din tana bayyana wannan yace wa innakum la minal muqarrabin kuna cikin makusanta ba yanzu ba sai an yi abin kun samu nasara kenan idan muku samu nasara ba wani abu zai yi baya saboda su masu hukunci na da an alzalimai ne akwai wani da ya kira ibn maza allah ya fi kanta ina so yi wa yarsa magani ita za ka iya yanke insha allah saboda ibn maza ina da ilimin likitanci ba malamin hadisi amma kun ga duka da kun ga magabatan ko hmm. wato ko ina sun shi to wai sarkin sai yake da shi to ba ka bisha da ina in kai mata magani ta warke za ka rayu amma idan ba ta warke ba kai kuma za ka mutu to yanzu wannan ya <laughs> kake ta kuma sai ta mutu idan ba ta warke ba ma za a kashe shi to yan ta mutu kuma ba <laughs> an gani to haka suke saboda haka nan ba wai yanzu ne kuke da abin da ba a za a yi amfani da ku in kun samu nazara da za a mu samu mutunci in ba haka ku da ba wato har sunan da za su yi masa aikin sai da yi musu barazana to ne ba قالوا ya موسى إن an tulkiya ko dai ka fara jefawa wa in ma an na kona na hannun tulkiya ko kuma mu mu fara jefawa mu kasance mu ne masu fara jefawa ita wannan ayar wadda suke fasara ne ta tafi suna su ba da suka ce ya musa in ma an tulkiya wa in ma an na kona awwala man amara ko ka fara jefawa ko mu fara jefawa da farko ma'ana ka fara gwada sihirinka an gane kana. al'um annabi musa ya ce a ku jefa da aka san sai ce balal ku ko bal an a kullum ku jefa falan ma alkauta haru a ainihin na lokacin da suka jefar da yawansu sai suka sihirce idanun mutane wattar hagohu kuma suka sa mutane tsoro abin yi musu kwanjin wajen kudu sihirin azim suka zo da sihiri wanda ya zarafa abin da suka yi shi ne sun zo kowannen su ina da igiya yana da sanda da idan suka zo wato da suka zo da igiyoyinsu sai suka zama kamar da ana tafi ila ibaluhu fa ila ibaluhu wa asiyuhu fa ila igiyoyi nasu da suka zubar da su da sandunan su saboda an gaya musu annabi musa ga irin sihirin eh, sanda ba zama to za ka yanzu a bayan zuwa ya inda ke to za ka idan da suka zo suka zubar sai ga sandunan da da suna yawo mutane wanda suka zuwa saboda dama yini ne da sai da aka gani mutane قال موعدكم يوم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى رانر دلتا يامو فالله أيوانا كرم بتا رانر بطلع كجم إذا كيوم الزينة شو أتا رانر بطلع إنك قوة إنا أبوا إنك أوي ما تنا أبوا فيني أبوا أيوانا أبي مرحبا to shi ne fa abin da ya faru ne, to mutane da suka zama cizai suna yawo ka kai da mutane za su shiga cikin mutane mutane za su shiga cikin cizai su shiga cikin su sai su banzama cikin gari yanzu haka har sun fara tafi cewa ai kawai an gama da annabi Musa kuma shi ma a na ne أوجدت في نفسه فأوجد في نفسه خيبة موسى أشكرا غير ذنب Waɗanda mutane sun yada sanduna da abin da gashi wani musulun tuni abin yi da nawa kunna la ta khawf Allah ya ce maka ka karka musu innaka antal a'la kai kai ne mai samun nasara a kansu kai ne a kan suna kasa na'am وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. بفرد عدد na حدك نسى الجنة تلقف ما صنعوا ذاك حتى دك abin da suka aikata da su yi. Inna ma sana'u kaydu sahir. Abin da suka yi aiki ne da sihiri. Wala yuflihu wala yuflihu sahir haythu ata. Sihiri ba ya samun nasara bai da wata goyi da yake. In ka gani sihiri ya zo ya samu nasara a gaban ku. To ba a samu wanda suke masu tauhidi san sabon ko waɗanda suka tsaya da aiki. Hmm. amma ya ɗan samun ƙarya ike yi ne zai ke bilis bai sama da haka a lokacin da suka jefar da igiyoyin nasa annabi musa ya jefar da sandarsa sai ta zama kubarci kawai sai ta ringa bin waɗannan fashilan nasu tana hadewa duk yawansu tana hadewa masu cikin zana da yake masu ilimi ne sai suka kona da yake sun suka ce mu tsaya in macijinsa ya gama haɗin ɗin namu idan muka ga yayi girma to kalla ne mai sihiri da za mu yare shi majinjin in ya yi hadiya majinjin ya hadiya me yake iya yi ba ya yi gobe ko kadan gare muke biya biya ko kwato ba ya yi gobe za a iya kalmata to sai muka ce idan rani ya yi hadiya mun ga cikinsa ya daga ƙarya ne mai sihiri da za mu yi kalmata sai a canza dabara in ba haka ba suka fi da mutum ba da ba mu iya masjidin bayan ya gama laƙume ko sandar annabi musa da ya jabar da wani titi bayan ya gama laƙume rijiyoyinsa da sandunan su. da malaman tarihi suka ce sai ta ta kai daga suka da cikin zarai ba kawai ya haɗi banza sai koma ina jama'a ina gari

to sannan da za su ce kafin kafin kafin na suka na suka ya wani ya to wannan sanduka da musa bayan ta abin nan ta zama miki ta ajiye makillansu sai kuma tana neman ina gari a gado cikin turkan har yanzu ba ta riga ta koshi ba to sai suka ce wannan ba ta ke yin kai lallai annabi Allah saboda haka mu nuna wuya mu rubuta وشيء الله سبحانه وتعالى وجاءوا به وأوحي إلى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما Musa muke wahayi zuwa da annabi Musa an alƙi afa cewa jefar da sandarka fa idza hiya talqafu ma ya'tikun sai ga ta tana hadisi a da suka kira na ƙarya wannan abin da suka yi ƙarya ne idanun mutane da suke ganin macizai ne amma ba ne ba ne an gane to nan kun ga an yi amfani da wani usulubi da aka sa shi usulubul haqq wanda yana cikin usulul tafsir uslub al-asr ko uslub al wato Allah sai Allah ya abubuwa da yawa ma'ana an jefar da ita ta yi kaza ta yi menene abubuwa da suka a'a kawai za ka ce fa idza hiya talqahu ya ya'ti wa amina ila musa an an yafa fa idza hiya kaga za ka ce fa za ka ce fa alqaha wanda ta zo a wuri sai aka ce sai jefar da sandar amma nan ba a ba ya ke amfani da usulul hasu. wata an gane ibn فوقع الحق تلك الكيات الأحكم wata وبطل ما كانوا يعملون abin da suka kasance suna aikata ya baci ba gudun na nalika sai aka bibiyaye su a can gudun wato a wurin da ake wannan abin wanzanar musagire suka bibiya suna kaskantattu suna masu jin kunya saboda ne a cikin siyasa kokarin su ta gari sun yi baro wa ulqiya as-sahawatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun Allah ce wa ulqiya as-sahawatu sajidin kuma masu sihirin da suka fadi suna sujada ko aka jefar da su suna masu sujada wato wannan abin da ya faru ba su san lokacin da suka rukufa ga Allah a gani kawai da tsoron Allah ya kama su kawai sai da suka kawai sun fara suna masu sujada ga Allah qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da ubangijin talakai rabbi Musa wa Harun ubangijin Musa da Harun mun yi imani mun yi kauya to ne ya faru qala fir'aun لهم أجمعين نعم قال فرعون فرعون يجي آمنتم به قبل أن آذن لكم ينزل في إيمان يجي كذلك المؤمنين جبال المؤمنين يقول إن هذا لمكر مكركم في المدينة لن يرن ما يجي هو شيء a cikin birnin nan ita su rikin min ha'ala don ku haɗu da musa da haruna da ku ku fitar da mutanen garin daga ma'ana ya zama ta kuma shi wa ko kuke ya a yi kaga can baya sun ce annabi musa da haruna suna so su wannan abin to waɗannan kuma da suka zo suka su suka ce a dama haɗin baki ne annabi musa ya zo wa ya ka ga yin musu kuna fahimtar magana wa ya ka ga yin musu yanzu zai kamar mu ne da Allah yanzu in ban da shugabannin kungiya su a taɓa zama a cikin to shi kenan sai a zo da sai a yi wani abu da ku sai shugabannin kungiya sai a haɗa kai da ku ne ko mai da to an da jirgin da kawai ba su suka ba ba da biyar su kuma ba ba su suka kawo ba to kai ka gani su mutane da kanka kuma da zo ka ce wani kuma da baki ne a'a ita gaskiya ce in ta hadu da gaskiya sai ta nita in ba a samu jonin gaskiya da gaskiya ba ƙarya tana raba za a yi gobe da haka ba za ka samu mutum mai gaskiya da makarici duka ba ku ga wani abu da yake faruwa ai an sha a kan a cikin za a kan mutane su sun ko to suna wajen hajjin kan da nuna hajjin kan da zai yi to kaga shi dai ɗan izana sallah ko ƙarfin sha biyu da rabi a kan lokaci ko aikin ba don sai biya bane yi sallah haka ne kuma ana bane dan aikin Allah ya zo in ana aikin Allah akwai aikin wani to shi kuma da sai ta nuna sai ta kai karfin biyu sai ta hau to kaɗan na mana ana so a haka kai kaɗan bai ma a je kan ɗaya da ko karfe ɗaya da karfe da fata mu mu sako ko ku sako wanzu na fi shi to shi ɗan yi za a zai rubuta wannan ana can suna can suna rubuta sun zai fita ya هنا بالنسبه للمدن منين يجي هذا المذيع هذا المدن ذكي شو ولا والله بالله تالله بقى في المذيع هذا كم مثال حتى وتحكيك في ذكي أما ذكي هذا اللي بقى ذكي بني هذا مثال ولا في الرأس في الرأس وانا اعرف ذي كتابها مصلحتي رد على كتابها طيب اقول مني ذي كوشي kuma a nan da wai ana cikin wannan ne ma za ka ga cewa kan fa bai haɗu ba Allah ya ba mu tsarin shi yake iya haɗa mutane to na ana so su haɗu kawai a bi shi wa a ta sun gudu alhamdulillah ne ba ka ce wakil musulmi ba ne ba abin da ake yi ne ke a in ka ce musulmi a ya bai wasu abubuwa da suke da alaƙa da mutum? to su za ka kama yanzu duk duniyar musulmi ba azumi muke yi ba hmm. muna azumi ko ban azumi in lokacin sallah duk juna da da kai ake ba waɗannan abubuwan da musulunci ya ba su suke ya kan mutane amma idan ba ka waɗannan ba duka kudin zai iya kan mutane ko ba ka yi zaba Allah ramma kan ne ba zai da zaka ka bi sura ta takwas Allah ya ce wa baina لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم da za ka ci wanda duk abin da yake ban da ban ba za ka wani gaya wannan ta ne gaya ta ne kyauta ne ibayar dama ibayar hagu ibayar gaba ibayar baya ibayar gaba ibayar gaba ba inda baya ne ibayar da rana ibayar da daddare bayar ruwa safa da ka dawo da rana ko da hantsi ba zai hana riga maka ba duk sanda ka zo zai maka kyauta sallallahu alaihi wasallam amma ya ce to duk wannan abubuwa da kake ba za ka yi hada zakatun su ba da za ka ciyar da abin da yake ban ka gaba daya ba za ka iya ba ya masu cewa sun hada kan mutane yanzu abin da suke takama da shi ne mulki ne ko dukiya to za ka iya ba shi iya ba ku yi applying abin da Allah ya haɗa zukatan magabata da shi sai zukatan zai yanzu faru shi ne ke Allah ya haɗa tsakanin zukatan mutane a akan addini kan bin daidai a kan bin gaskiya a kan yin daidai bin sunna ba yadda za a ce ahalin suna da ɗan gida a mabiya a biya ba zai yi ba shi ahalin suna shi ɗan dan kullu bidatin na ne shi kuma ɗan bid'a akwai bid'a hasana a wurin ya ba a haɗu kuma a haɗu ba saboda haka mu kama abin da shi Allah ya da mana guideline na haɗuwa za ku bar mutane su haɗu ba ko yanzu nan da muka haɗu wa aka ce in ya zo nan za a ba shi kuɗi وعلى كل أي تبديل هم إيه وذاك المشوى من اللعين كي الأمر فجد الله سبحانه وتعالى يجب على الرسول إلا هو ما تسمى قد كيف يتم ما تسمى مثالية عدل في سوق الطلب بعد هذا الاتجاه الأولى عندنا وعلى sai ta wani sun yi imani da ba ni da ba shi izini umarni ba su izini ma kirki ne suka shirya a cikin birni saboda su da mutanen da lau kwafi an na aiki. lallai ilalla zan yanke hannayenku wa arjulakum da kuma kafafunku min khilafin daga sabani in an yanke wa mutum hannun dama sai an yanke masa kafar hagu ya zama shago ke wani kun mara da usul ne na kuma almai sannan zan tsere ku ga baya wato na ya kama ba da kudin da tsere ku ne har ya ma ga mutane zai tsere tun mallaka لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. dan zai je ne su Allah ya kawo to mu saka ne shi qalu inna ila rabbina munqalibun hmm. wa ma ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لجعل يجاهم هذا قالوا سكتي إنا إلى ربنا لمنقلبون أي إنا إلى ربنا منقلبون للميمون أحكم أن يدعو يوم الجديد ko ka kashe mu ko ka ibarfi da shi mu ba ko bai da ran daɗewa za mu koma don ubangiji da za ka yi kasar za ka mutu barazana nisa ka san da ka hanyar ba wani da kwanan sai ya kare da kuke mutu a kan da kwanan sai kare da haka ka samu nutsuwa wallahi billahi tallahi da sama da kasa za ka haɗu su markaɗe kowa kai Allah yana da rabar in sun daga za ka tashi wallahi za ka tashi sai ce ko oh, ka da ya mutu daidai ba kowa yanzu duk duniyar ba kowa ce eh? Allah ne za ka mutu Allah za ka mutu ba na aka yi tsanani ba kuma ka zuwa ba da tsanani akwai yaro da ake yi tsanani sai bayan shekara uku ko za ta same shi a domin yana nan gari Allah ne ba abin da baya yi wani ka kai musu kwanan ka da ya kare wanda ku kwanan su bai kare ba in duniya za ta abin da ta kashe shi bai mutuwa bai kaso wannan to abin da za ka yi gaba zai ka huta wani ya saka balazara zai wuce ka wai ka kasa barci ka makara ka yi kanka ka yi kanka ai duk barazanar da ya maka za a kashe ka idan kana aikin Allah to ai ma kai da kake nema ba ka da saƙon da wazirin sarki ne ya gaya masa ai tura shi cewa je ka madina ka je ka zama mara kai ne addini ka mutanen da suke da ya zo cikin da musulmi suke da ya koma sai ka ranke rufe ka nan ita na je na zo maka da labari na gaskiya to ne ka bane ne mutanen da ba mu yi fara da su ba ita makamin suka bi da yake a yawa suka bi da yake a to zan da za ka ba za mu yi fara da su sai ka su suna faɗa ne don su mutu addinin su ya rayu to mu kun da muke mai faɗa da su don mu shi su mu mu rayu to ya za mu faɗa da mutumin da ya shirya wa mutuwa kai kuma ka shirya wa rayuwa yanzu kai idan kuna da da mutum kuna faɗa sai kwanta ya shirya shi mai yake na yadda kaka da ni da ne ni in kana da hankali ka kuka muku shi shi ba kun yake kaka da shi ba amma an kai ka isa ka ji ka tafi shi ta ji ai in ka ji ba haushi ya ce a yi wa ɗan jiha sauran da suka ce ya taka buɗe ni ba ta ji a zuwa da ya taka da ya san ya je ba guda ɗaya to wani yara ne shi ta ga magana ta gani amma inda zai jifa ko ina ya fi jifa na ina watsawa zai sanyi wannan shi ne asalin musulmi wallahi billahi tallahi musulmi ya kuma yana yin tsoron zuwa ya tunaya saboda me idan akan addinin ka ne dai a shirya kai ka mutu idan a ƙida ne kuma a imanin da ka san lan yusiba na illa ma kataba Allahu lana ba hakim da zai same ka da abin da Allah ya kaddara zai same to me zai kai maka lafiya abin da zaka yi shi ne kai abin da manzanni suka yi alal lahi tawakkalna ga Allah muka dogara ka dogara da Allah jiya mun je ga yau ka Allah da kawo hansu kana dogara da Allah Allah ya saba wanda ya ce da kai kuma je in ana iya karo tsakanin kai da dutse a da mu kai ba a yi ba a yi to da haka mutane da suka yi imani sai suka ce mun yi imani da ruwa ne inna na ila rabbi na nan wa ma tanjimu minna ko ba wani abin da kake mana hasabar wannan abin da muke kai ba kake jin haushin mu akan kake kwafar mu akan ba illa an illa an amanna da rabbi ayat da rabbi ma da dan kawai mun yi imani da ayoyin ubangiji ne lokacin da suka zo mana kai kana nufin sai mun jira ka ba mu umarni a abin da kake so ba shi za a yi abin da Allah yake so shi za a yi akwai abubuwa da yawa da wata mutane da su fahimta ba masu mulki da masu kuɗi da masu dama da abin nan suna da cewa suna mallakar su kaɗa wanda yake mallakar zuciya sai Allah ba mai iya mallakar zuciya sai Allah don haka a lokacin da imanin ma mai zuciya wallahi ba ta tsoron kowa ba ta kallon kowa sai Allah waɗannan mutanen ai da za su tuna sharrin fir'auna kuma shi ya gayyato su su ke imanin amma da iya zun imanin ya mamayi zuciya da su yi tsoron ba ban da izo ina tattauna da su don muku kaza da mu kaza sai suka ce inna ila rabbina munqalibun wa ma mu nina inda ana zaman lafiya ne aka nan san za su yi ta su wannan magana ba eh, ba da jirgin zo da jirgin zo da suna ko masu sarauta irin wannan alzalimin inda ake yi tsoron su to idan imani ya shiga zuciya ba ya jin tsoron kowa sai Allah ba wanda yake jin tsoro sai Allah to da aka musulmi ka daina tsoro ka daina tsoro babu tsoro a ɗabi'arka mahallin da ake samun tsoron wanda ka fi jin tsoro ya mamaye shi kuma ƙarshen duka duka dai cik mutuwa ce akwai wanda ya maka azaba kai da mutuwa a ce ya kashe ka sami da zane ke sai ka huta za ka ga abin da yau sai ka karbe shi da kaddara don kan karbe shi da kaddara sun sai zama alheri gare ka hadisi ne hayatin sunan da hukumi Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah su kan yace aliman min amri mu'min إن أمره كله من خير وليس ذلك يعرف إلا بالمؤمن إذا أصابته الضراء صار شكر فكان خيرا له وإنما قاتلكم الله صبر فكان خيرا mumini duk abin da ya sami shi ya san alheri ne kawai daga Allah kuma shi ka tsaye da wannan kamar da za وما تنجون إلا أن آمنا بآيات ربنا ربنا لما جاءتنا في صدق يا ربنا يا أبيدنا أفرغ علينا صبرا فصبرا ومن حقوري معناته كم من حقوري كتابني حقوري ka sa ni masu juriya kan wani abin da ya faru ko zai faru wata wata na musulmi kuma ka karɓi rayuwar mu muna musulmi yan uwa mafi darajar abin da mole ne yake nema ya mutu yana musulmi da haka abin da yawon lalina amalin sabon na haka zubaji آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن كربوا يربحوا ملكوا إلا وأنتم مسلمون فأتوكل مسلمون to babban abin da musulmi yake nema a مسلمين. shi ne ya guje na musulmi to karka yarda ka sauka daga kan tafarkin da zai sa ka mutu kana musulmi ko ana ha maza ha mata ko da turere ne ka na ka su kura ka kur'a ka mutu musulmi mm. amma in mutum ya mutu ba musulmi ba ya shiga uku Allah ka karɓi da nuna masu imani Allah ka rayar da mu akan musulunci Allah muna roƙonka duk inda wani ya kai da lalacewa kar ka sa wani abu ya shiga tsakanin mu da kai Allah ka sa mu zamanto masu dogaro gare ka Allah ka raba mu da tsoron kowa ka har mu tsoron ka Allah ka raba mu da tsoron komai ka har mu tsoron ka Allah ka ba mu cewa a duniya ka ba mu kyau a lahira ka ba mu kyau a ma'anin za mu bani insha Allah in Allah ya kai mu sai mu dora da kai da za mu kai insha Allah kamar yadda na faɗa za mu faɗi wanda za mu barci na marayu insha Allah gobe idan Allah ya kai mu gobe a in insha Allah duk wanda zai koma makaranta wajen karatu karfin da makaranta ta ranewa yau ba kowa ya zo da abin da zai bayar ka zo da naka ka zo da na iyayenka ka zo da na matanka ka zo da ɗariyanka, ka zo da na ka zo da na jikokinka yawa ai kun ne kun yau albarkar karan za a yi babbar riba ne sha haka za mu yi da izinin allah domin mu samu a taimaka wa waɗannan marayu بوجود شاعر متولد بانجر من حوائج انا اتبعه من انا من الوان كاسك من شاعر المسلمين في المسلمين حالي يبدأ أكاونت ما طرق من إلى وكان لدي أقول لك بان نظر لا لا حدود تفني لا حدود تفزيو بقشلة لا لا حدود تفني لا حدود تفزيو بقشلة ولا شيء أكاونت نظر Allah ya bada iko taimakawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinci a jirgin musulunci da musulmai na to ga Allah ya saka da alheri ga wani da ba zai sami zuwa ba ya riga da ma ka ta gobe ba ta tabbas ba ya riga ya riga kamar ya riga ya riga ya ko kuwa to da mutan ruwan ne dora ta gobe dora akan nan ba Allah ya ba mu sa'a wani ya turo da naira dubu goma wani ya kan dubu ɗaya ne kawai amma dubu ɗayan nan yana gona na kasa kuma shi Allah ne ya kalle to kuma Allah kuma ya mu ko zai mu kai Allah muna roƙon ka Allah ka taimake mu waɗannan marayu Allah muna roƙon ka ba mu ikon share hawayen su Allah ka sa su zama su su amfana da abin da za a ba su Allah kuma muna roƙonka a bayan mu ka jibanci al'amarin marayu Allah ka ba mu shi a duniya ba mu shi a lahira irin na zara wuta sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته